Irimiya Sura goma sha uku Abin ɗamara na lilin Ga abin da Ubangiji ya faɗa mini, Tafi ka sayo abin ɗamara na lilin, ka sha ɗamara da shi, amma kada ka bari ya taɓa ruwa, saboda haka na sayo abin ɗamara yadda Ubangiji ya umarce ni, na kuwa sha ɗamara da shi. Sai magana Ubangiji ta zo mini sau na biyu cewa, Ka ɗauki abin ɗamara da ka sayo, wadda ka ɗaura, ka tafi yanzu zuwa Fera ka ɓoye shi a cikin kogon dutse; saboda haka ka tafi ka ɓoye shi a Fera, yadda Ubangiji ya ce mini. Bayan ’yan kwanaki sai Ubangiji ya ce mini, Tafi yanzu zuwa Fera ka ɗauko abin ɗamara da na ce maka ka ɓoye a can, sai na tafi Fera, da haka na ɗauko abin ɗamara daga wurin da na ɓoye shi, amma abin ɗamara yanzu ya lalace ya zama ba shi da amfani sam. sai maganar Ubangiji ta zo mini cewa, Ga abin da Ubangiji na cewa, Haka zan lalatar da alfarmar Yahuda da yawan alfarmar Urushalima, waɗannan mugayen mutane waɗanda suke ƙin saurari maganata, waɗanda suka biye wa taurin zuciyarsu, suka bi waɗansu alloli don su bauta su kuma yi musu sujada, za su zama kamar wannan abin ɗamara gaba ɗaya marasa amfani, gama kamar yadda abin ɗamara kan kame gindin mutum ƙam, haka zan daure dukan gidan Isra'ila da dukan gidan Yahuda gare ni, in ji Ubangiji, domin su zama jama'a da suna, da yabo, da daraja a gare ni, amma sun ƙi ji, salkunan ruwan inibi. faɗa musu cewa ga abin da Ubangiji, Allah na Isra'ila, yana cewa a cika kowace sarkar ruwan inibi da ruwan inibi. in kuwa suka ce maka, ba mu san cewa ya kamata a cika kowace salkar ruwan inabi da ruwan inabi ba? Sai ka ce musu, Ga abin da Ubangiji yana cewa, Zan cika dukkan waɗanda suke zama a ƙasar da buguwa, har ma da sarakunan da suke zama a kursiyin Dauda, firistoci, annabawa da dukan waɗanda suke zaune a Urushalima. Zan fyaɗe su a kan juna, iyaye da ’ya'yansu maza, in ji Ubangiji, tausayi ko jin ƙai ko juyayi ba zai hana ni hallaka su ba, barazanar kwashewa zuwa zaman bauta, ku ji ku kuma saurara, kada ku yi girman kai, gama Ubangiji ya yi magana, ku ɗaukaka Ubangiji Allahnku kafin ya kawo duhu, kafin ƙafafunku su yi tuntuɓe a kan tuddai masu duhu, za ku sa zuciya ganin haske, amma zai mai da shi duhu mai kauri, ya kuma canja shi zuwa duhu baƙin ƙirin, amma in ba ku saurara ba, zan yi kuka a ɓoye saboda girman kanku, idanuna za su yi kuka mai zafi suna zub da hawaye ƙwarai, domin zan kwashe garken Ubangiji zuwa zaman bauta. Ka faɗa wa sarki da kuma mahaifiyar sarauniya cewa, Ku sauko daga kursiyinku, gama rawaninku na ɗaukaka za su faɗi daga kawunanku, za a kulle biranen da suke a Negev, kuma babu wanda zai buɗe su, za a kwashe dukan Yahuda zuwa zaman bauta, za a kwashe su tas, ku tā da idanunku ga waɗanda suke zuwa daga arewa, ina garken da aka ba ku, tumakin da kuke taƙama da kai? Me za ku ce sa'ad da Ubangiji ya naɗa muku, waɗanda ku kanku kuka koya musu a matsayin abokai na musamman? Ashe, azaba ba za ta auko muku kamar na mace mai naƙuda ba? In kuma kuka tambaye kanku, Me ya sa wannan ya faru da mu, wannan kuwa saboda yawan zunubanku ne, ya sa fatarinku ya yage aka kuma wahalshe jikinku, mutumin Habasha zai iya canza launin fatar jikinsa? Ko damisa ta canza dabbara dabbaranta? Ba za ku iya yin alheri ku da kuka saba yin mugunta ba, zan watsar da ku kamar yayin da iskar hamada take hurawa. Rabonku ne wannan, Sashe da na auka muku, in ji Ubangiji, domin kun manta da ni kuka kuma dogara ga allolin ƙarya, zan kware fatarunku sama ya rufe fuskarku, don a iya ga tsaraicinku, zinace-zinacenku da haniniyar kamar dawakai, karuwancinku na bankunya, na ga ayyukanku na banƙyama a kan tuddai da kuma a filaye, Kai can ki ya Urushalima! har yaushe za ki ci gaba da rashin tsarki?